Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci karfe biyar da minti talatin daidai studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame ga kanun labarin. bisa ga mahawarar girkin kuɗin bai ɗaya aji na hudu za ku shi nazarin wani masanin fannin tattalin arziki. a yankin Tilaberi an sassauta matakan tsaro. Noman rake cikin kwamin ɗin dungu gundumar mata mai a kan sane shirin musamman zai firanta amma sai bayan kun sha labaru. Man sauraro gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku da labarun da harshen Hausa sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Zaman taron kwamitin koli aji na hudu na gudanar a birnin Yame shugabannin kasashe biyar ke halartar wannan taro Isu Muhammadu na niger Muhammadu Buhari na nigeria Alasan Watara na Cote d'Ivoire, Foreign Yasingbe na Togo da na wato nana akufo ado na ghana a fadar profesa yusuf mayaki wannan girkin kudin bai daya da zai soma aiki shekara ta 2020 zai kawo buɗi ga cinikayya haka kuma zai haɓaka arziki a shimfidar ƙasashen ecowas sai da yawo ga fasarar nazarin nasa Il y a beaucoup d'avantages qu'on peut tirer d'une monnaie unique, mais bien sûr aussi il y a des inconvénients. Akwai amfani da yawa da za a samu daga kudaden bai daya, amma kuma akwai cikas. Cikas din shine idan kuka shiga cikin kungiyar kasashe masu kudade bai daya, ba ku da wani makamin siyasar saye da sayarwa da kuma makamin siyasar canji. Amma masana tattalin arziki na kwatanta cewa duk da waɗannan cikas akwai amfani sosai a game da kasancewa cikin kungiyar kasashe masu kudade bai daya. Samir Amir na cewa tun shekarar 1969 shugaba Gyori Hamani ya ce masa su yi nazari a kan sauye-sauyen da ake iya kawowa a sha'anin kuɗaɗe. Sai dai abin ya samu mugunyar fassara daga hukumomin Faransa na wannan lokaci kuma suka mai da mummunan martani. Ni kan kaina ina cikin masana tattalin arzikin da suka yi imani da cewa kuɗaɗe na bai ɗaya alheri ne ga sai da yawo. Abu ne mai kyau, tsari ne mai kyau sosai. Sai dai ya kamata mutane su kasance da kyakkyawar manufa. C'est une très bonne chose et c'est un très bon projet. Maintenant, je dis qu'il faut que les gens soient de bonne foi. Gwamnatin ƙasar Nijar ya ƙara watanni uku ga ɗaukar eh, wato dokar ta ɓaci a cikin yankin difa da wasu garuruwa a cikin yankunan tawa da tilaberi a tilaberi gundumomin walam a ayeru abala bani bangu da bankilare ne dokar ta shafa inda tun watan maris da ya shuɗe aka hana zirga-zirgar motuna barmini kaboye shugaban gundumar bankilare ya yi furuci bisa sabuwar dokar to lalle wannan doka mu ta ba mu damar mu sa ido ga 'yan ta'adda da sun ka tasu tun daga labe zanga sun ka biyo tirminiya har sun ka shigo kwalman bayan wannan mun ka sami kuma takarda an ka ce a bari motuna su kai da kawon su da rana amma da bakin karfe bakwai moto da mota ta motsa sai karfe shida na safiya to lallai ba mu jira din wannan ba saboda dama ce mun ka samu da mun ga mai mota mun san da ɗan ta'adda ne kenan mu mun san da zamu yi to yanzu da an kai wannan da rana kenan ko dan ta'adda ne ko kuma mutum ne na gari sun suka da kawon su dai hankalin mu bai tashi kenan wannan suna cuta muna an ɗauki wannan doka lallai ba mu jira din ta ba tunda iko ne ce haka nan dole mu bi mu sa hannu biyu mu karba sannan mu ɗauki matakanmu matakai kuma ɗauke su in sha Allah muna da mu cikin duhu wanda suke ba mu bayani dare da rana da sun lura da wanda ba su da shi ba sun ba mu labari muku muna faɗa mu wanda kamar a je a magance wannan abin. shugaban gundumar Bankilare kuka saurara. A cikin sanarwar da ya wallafa jiya 23 ga watan Oktoba, kwamitin zartarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban Nijar ta jami'ar Yame ya buƙaci da gwamnati ya janye tsarin dokan nan da na kasayin kuɗi na shekara 2018 tsarin da kwamitin ya nuna cewar ga maimacin bayanin nasu tsari ne wanda ya kauce ma buƙatar jama'a ya kasance kuma bai da wato nihin abun kwarai. musaurari Tsalha Kaila mataimakin babban sakatarin ƙungiyar. mai tir da Allah da ga yadda gwamnati suke neman su kafa wata sabuwar doka ta kashe-kashen kuɗi wadda cikinta akwai azaba wadda ake neman a azama talakawa su ko wannan talakawa ko san cikin halin da suke Shi shine muka ce mu ko mutum zartarwa kullum muna bayan talakawa ba za mu yarda ba kuma mun yi tsaye mun tsaye gwamin jaki ba za mu yarda bisa kan wannan lamari ba wanda ake nema a azabci talaka dan saboda talaka ba shi bane ya kamata a zabta ku ku da ke saman karagar mulki kun san da cewa lalle matsala ta ƙasa ba matsala ba ce wadda talaka ya aiwar da ita in akwai matsala to lalle shugabannin da ke bisa karagar mulki su ne suka aiwar da ita kenan su ya kamata wajen su su san da cewa waɗansu ɗan alawus alawus da suke samu da waɗansu ɗan kuɗaɗe kuɗaɗe su ne kamata a rage wajen su Ƙungiyar matasa mai buƙatar ganin Nijar ta ƙasaita Mojen ta yi watsi kwata-kwata da tsarin dokar fasalin kasayin kuɗi na shekara ta 2018 yau da sahi ne suka gabatar da sanarwar ga 'yan jarida. A cikin wannan sanarwa Mojen ta bayyana cewa ga maimacin bayanin nasu wannan doka ba ta samu karbuwa ba kuma mafi yawan 'yan Nijar sun yi watsi da ita tun kamin ma a gabatar da ita a bainin majalisar ƙasa. A cikin gundumar da ƙwaro wata 'yan majalisar ƙasar Espany na jagorantar wata tawagar zura ido bisa ga tsarin CPS aji na hudu tsari wanda a kansa manufar da aka sa gaba shine murkushe cutar masassarar cizon saburo ga yara sabbin aihuwa zuwa masu watanni hamsin da tara tawagar ta ziyarci komin ɗin kornaka da ta oli yan majalisar ƙasar espan carmen kentela ta yi wa adamu umaru ƙarin bayani ga fasarar bayanin nata. Para mí ha sido un placer Ina farin cikin kasancewa nan tare da ku domin bayyana ayyukan da asusun duniya ke yi a yaƙi da cututtuka guda uku. A shekarar 2016 asusun ya ceto rayuka miliyan 20 ta dalilin yaƙi da waɗannan cututtuka. Dangane da abin da ya shafi Nijar, yana da muhimmanci gwamnati, gwamnonin jihohi, asibitoci da masu hannu a cikin sha'anin yaƙi da cututtuka guda uku su ɗauki kyakkyawar niyya musamman masasar cizon sauro wadda ta fi kashewa a Nijar. Kuma yana da muhimmanci shugabanci a waye kan mata a matsayinsu na uwaye cikin al'umma kuma a tabbatar cewa ana mutunta hakokin yara dangane da kiwon lafiya. Kasar Espanya tare da asusun duniya za su yaƙi da waɗannan cututtuka guda uku. 'Yan majalisar ta yi aiki sosai a yankunan karkara ta gano ƙananan ayyukan da suke gudanarwa wanda abu ne mai muhimmanci ga ƙasar Nijar. Niger. Muya da zango arewacin ƙasa a jiya litinin ne ƙasar Algeria ta baiwa yara ɗalibai na Agadez kumshin littattafan ɗaukar darasi makarantu hudu da ake karɓar zaman ɗaliban kantin scolaire ne da'irar kwamitin ta Agadez ta tattamce baiwa wa'annan littattafai. Ilyasu Ibo mai kula da tafiyar da kayayyakin makarantu a ma'aikatar inspektan firamare ya yi wa Musa Mamman ƙarin bayani. Ah. Wannan tallafin za a mika shi ne zuwa ga makarantun boko hudu zuwa takwas waɗanda jihar Agades take da musamman ma makarantun boko da ake ɗaukar ɗawainiyar ɗalibai a cikinsu. Saboda makarantun boko da ake ɗaukar nauyin ɗawainiyar ɗalibai a cikinsu suna fuskantar matsaloli musamman ma na rashin halartar ɗalibai idan abinci ya ƙare. Saboda duka abincin da ɗalibai suke ci ana kawo shi ne don haka da zarar aka samu yankewa karyewar abincin sai ka ga ɗalibai sun janye ba sa zawa wannan ke nuna cewa akwai 'yar matsala zauren muhawara na palais de congrès nan birnin yame gobe laraba 25 da ranar alhamis 26 ga watan oktoba zai karbi babban taron kasa bisa ga baiwa mata da matasa incin kai FONAF, Madam Hadiza Amadu Maiga, wadda ta ƙirƙiro kamfanin salon ɗumke-ɗumke Haidilin. ita ce ta shirya da wannan taro. A faɗarta wannan haɗuwa na nuhin ba da goyon baya ga 'yan Nijar wanda suka shahara haka zalika da fifita incin mata da samun buɗi ga matasa masu gurin girkin kamfani a ƙasar Nijar. A cikin fasalin tsarin akwai baza koli, muhawarar canza ra'ayi, zaman tattaunawa tebur guda bisa ga lamuran mata, samun tallafi wajen wato ƙungiyoyin da ake cema PME da kuma matasa akan jagoranci jagoranci cikin sashen zaman kai da kai mata su samu incin kai fannin arziki da kokowa da talauci. Daren 22 zuwa safiyar 23 ga watan ga watan Oktoban nan mazamna kewayen harabar jakadan ƙasar Najeriya a Nijar sun fuskanci ambaliyar ruwa. Wani tiyo na kamfanin gidan ruwa Sen shine ya fashe ruwan suka ta kwarara. Mutanen da lamarin ya shafa na buƙatar ganin an shafe musu hawaye ga fasar bayanin ɗaya daga cikin su cewa da Malam Sule Ali. Abin da ya faru akwai wani babban tiyo ne na kamfanin Sen wanda ya fashe inda ruwan suka yi ta kwarara a cikin gotuna kusa da katangar ofishin jakadancin Najeriya inda har ya kai wajen wani wuri da ake gini. Wannan wurin sai aka datse mu ruwa hanyar su ta wucewa har su je isa. Daga nan ne fa ruwan da ba su samu hanya ba sai suka fantsama a cikin gidajenmu har suka yi mana ɓanna duka da yake ba a samu asarar rayuka ba ko kuma waɗanda suka shikata, amma fiye da iyalai takwas ne suka rasa duka kayayyakinsu. Mun kira wani jami'in shari'a wanda ya zo ya tabbatar da abin da ya faru. Yanzu muna nan muna gyarawa jama'a 'yan uwanmu kafin shari'a ta yi aikin. Malamin da ke gudanar da ayyuka a wannan balbali inda hatsarin ya abku mun nemi neman wato samun irin nashi magana amma ba mu samu muka samu maganar tashi ba. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba inda shida digo takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba 95.1 zangon FM. A tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. An mai. Tare da Radio Iskut da ke kwara ta gi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM. Studio Kalangu. Shirye-shiryen studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin ya mai karfe biyar da minti arba'in da ɗaya yanzu kuma a gyara zama a saurari shirinmu na musamman. Kwamin ɗin karkara ta dungu cikin gundumar kance karkara ce da noman rake ya zama abun koyi don amfanin sa sana'a ce da mutane da dama suka yi zubin jari a zo a gani. Abokin aikinmu Habu Sarki Sale ya firanta da wato mundaha alhaji manzo ɗaya daga manoman raken mu saurare shi. Hakika ni manomin rake ne. Alherin da muke samu yanzu ga misalin idan ka sa eka biyu uku hudu haka wani lokaci kana sai da kamar na ɗari biyar ɗari shida wani lokaci in ta abin na har kamar na miliyan guda ma. Albarkacin wannan noma na rake da muke yi idan muka sayar da shi sai mu dawo kasuwa kuma mu saya abincin da za mu rinka ci tare da iyalinmu ko wata dabba ko wasu abubuwa haka hatsi ko wani abu haka yana da ragi da kaka ka sayar da rakenka sai ka zo ka haɗa ka saya in ka saya idan rani ya yi rani sai ka iya fudda naka na ci daga ciki ka ci saura kuma sai ka ƙara jari a kan kasuwar da kake yi a nashi ɓangare magajin garin dungu ya nuna irin amfanin da kwamin ɗin tasa ke samu dangance da wannan noman rake mu saurare shi noman rake yana da muhimmanci dangance da rayuwar kwaminikin tamu ita kanta rake shi ne sunan dungu kuma dungu sunanta ya fito dangance da wannan rake da muke yi a lokacin da ake fudda raken nan akwai diya wanda ita meri take karba a wurin masu sai da raken da kuma masu motoci wanda suke lodi su tafi Karin shiga diya yana kawo ita kwaminikin tana samun dan abubuwan da za ta yi wasu ayyuka kamfani na sigari abu ne wanda kullum muna addu'a Allah tabbata mana da shi a cikin shekaru na baya masu bincike wanda muke ake cewa daga burkina sun zo mun tantamana da su sun shiga kwararren sun ga me a kwarin me ake iya yi to amma har yanzu ba su hudo mana sakamakon ba ko da ba mu samu manyan ma'aikatu ba na sarrafa rake ya kamata a ce mun samu ma'aikatu ƙanana wanda za su abinda ake cewa shikar alkulik wanda ake yi a sunto da sukar na a sarrafa shi anan kuma muka zo karshen labarun a madadin abokan aiki duka da suka dafa labarun suka kai gare ku musamman madugun shirin Mustapha Mamman Sani da editan Maraicen yau Malama Adama Dawaki da sauransu baki ɗaya a sunan su ni Gungu Muhammad Dantani nike muku salama a huta lafiya.